نشي هل تحفظه مالك تعرف هو المدنة دقى مالك أنه كره أكل كل شيء سوى سباعي يا من شن دكتن قومي أني إما وإنسان سباع السباء الوحشي من الدواب من الدواب نحن في جميع الدواب والخيل والجبال والحمير وما حرم الله في التنزيل من الميتة والدم والهنا الخنزير قال كان ينهى ينهى إكراهي ويكرهه yana hana amma da haka abin da haƙƙin nan. Aminhu ma huwa kana sai dai ciki akwai wanda yana kyaman cinsa wa minhu ma kana yuharribu qala bisa wa kana malik rahimahullah la yara da hasad al-kufi kin bushe tare da wasu tafiya sun samu bushe a gona ku da yawa ma sun kaka ma bushe an samu bushe hmm? yan kwana ko sai da su ne ya ba shi kaɗai ne ba hmm. Eh tana da wannan onshin, amma tana da irin wani siffa ne sai sun kaki ne ta da su. A za ta yi na zaɓi ta ko a sama kabata tana hawaye. In ka sa ta jirgi za ta ma shi tana tafiyan ta kama to ita ita za ta yi hawa. sai ka kife ka za ka rasa inda ta yi take ha iya an sanar da baiwar lafewa kuma ta tashi ba ta motsi yanzu akwai ai daga cikin kwarin kasa an ka lokacin da ya shi kan ci kuwa ka ya fara tsuyi zai sake taba shi wani wata to sannan kuma in muka duba daga cikin ilimin abun da muka karanta na dabbobi in ka duba akwai dabban da zai mutu har yi kuma an da rashi ya daga har yi kama sa wannan ta daga wannan ta daga sai kuma talko yake wani na zuwa da cewa ya shirya na ma a bawa a shi to suna da dubaru kala kala sai isa ana koyon abubuwa daga dabbobi ba kuma wannan ɗan adam ya fara koyo daga dabbobi tun daga kabila don koyo daga dabbobi ba wai china suka kawo shi ba ko japan ko korea ba su ne ba tun zamanin kan ace ana kallon dabbobi ana koyi fasaha su akwai faɗan zaki akwai fasa alade don ne a faɗa sigar faɗa akwai ainihin kuma yi ma illa ga amma zai ma illa yana yana yana menene to kakin ana koyon wasu salon dabbobi Na yadda dabbobi wayan dabbobi fataka irin na dabbobi da sauransu eh, wajen tsarin mulki ana koyon abin da ke akwai sai dai duk abin da ka koya daga nan ba sai ka auna shi da alkur'ani sai ka auna shi da sunan manzon Allah za ka ga ka dubi wani dai usulubi na juya ba ni sha'awa usulubin eh, mai ruwa wanda ya kariya yau su zai kwanan lahira nan inda ya kai kan mutum tururuwa ta kariya kuma hanyar za ka iya ce to kana da magana dabbobi da kama usulubi ne duk inda dabba ta samu ta samu nama ka kasa ɗauka za ta kuma yi an tana zuwa kuci da za ka sun da ko uku a idan suka kasa ɗauka za su koma yanzu za ka sun zama goma kuma in aka ɗauka mai wannan abun za a kai wa gida shi ko wannan yadda ya gano sai da ya ganka ga cinyar fara da ta ta zai ɗauke fara cinyar suka zo suka duba suka suka ba su gani ba haka da tsaye suka wasu sai ya sauka wa mata da cinyar ta ta yi ta yi ta yi ta yi ta koma gida sai ga sun sake dawowa ta duba ba ta duba aka duba aka kewaye aka shiga aka buta babu shi ko riga suka wasu sai ya ajiye mana da ta ja ta ja shi ba zai ɗauko ba tana koma gidan da suka dawo idan ke ɗauke mana da suka daddara shi musu kare akwai shi naki yanzu ko mutum zai ma kariya ka saka mace shi akwai kanan da za ka fashi da kansa ke wani neman karya na ta ba samu wani zai ije zai ce maka saboda kai ne neman ka wannan karya ai saboda kai ne ne maka kai ma wani karya ne haka kai kadai zan yi irin wannan karya ke ji wani usulobi ai kai wani mutum dole ne kai muna kin kawai da kai kushe kan ta jiki muna yi ne saboda ka dole ka kai amma su yi wa ina ke kuma sai ko mai take da sunan sai ba rina ba ko dan zuma ta kuma ba ta son zauna gari banza biyu wannan nafa akwai masu kusa ba bai zasu ake kallon su biyu masu nan akwai kowane tim akwai su ba bai su ba sa aiki su Dan ya ta sauka na sai ba da jikin ta sauka ta fi zo ko za ka karo da yi zuwa bai zasu ina zuwa kawai da aka yi shekar ganin ba la ilaha ulai wa la ilaha ulai ya gane wayo sai ka dubi cikin mutane shi hatta na ga ya fi jabba ma wauta shi ina na ina wannan wani wayo ne wani usuluki ne wani ta abin na zuma ne eh. da ƙarshe ce haka sai kana neman wurin ba ya ɗauko amalin kulubi ta je ka yi farko ba kai ƙarshen shi kuma zai nuna maka ga inda ya ɗauko maka nan duk zuwa mace kan ka kashe shi da kuma wanda duk aka tafi aiki ya dawo daban in ya zo ya zo da dotti sai ji ya aikata wani abu shi kaɗai shi ko nan yana son sanar da jagomaki saboda ya je in zai shiga ba ba ka shiga ba sai an bincike ya ta ya a son asa in ya san son ya ce ba ta umarnin ta shiga shiga cike ya tsara wani idan masu laifi ta rasu biyu ga mutum na kama laifi a da sai masu tsari shirin haya fili ma yake amma shi wannan yana nan shi ne a cikin jerin wanda suka sauke zai kai kuma sama ka. haka da makomaka ana gamawa in ya zo da da kuma ya masa bincike ya ba da in ka zo ka ba da uzuri uzurin ya yi masa na zarar kawai zai da ba Allah ba shi irin wani makami wancan ya dafa shi wance ya dafa shi wani a saman yi wuce laifinsa bai kai ba kuma ya kama zo dai, in ga an hukunta mutum, ka ta zaki kana ka al'adu, ya ga ganin gaba yau ga dabbobi wani har dabbobi ya bi akwai abin da ke sawa a connection ɗin mutum akwai abin da za a barin mutum na kuka aiki hmm? kuma wannan da muka karanta wani san adadin sauran sai dai abin da ka gama karanta ba ka bi abin da wa'azi haka kashe a rasa ma mai kake gani bai da ya ba da labari abin kana kallon ga malalaci a cikin kuma ya zai yi fi ka ibu waye ka ko da yake kuma akwai abin da ya janye wannan lamarin din rikin ba mu da an hana mu na shirya da littafin inda muna da littafin mu an bar mu da shi saba na a cikin mu da ba malalaci a cikin mu babu mu gare shi Eh, da za ku haka suka ce sai da tana abu ta kada kashin shanu eh shi sai eh, ba ta ba ta sai eh, gaskiya ke ce maka wani abu aka ga wannan abi a ta sai kasa take kyaman ka ba zai ce maka da alaka ba ta kyaman shi domin in kana son a yi abin da za a ci dole sai an yi amfani da shi to haka akwai wani shirri tsakanin su wanda isa ta san shi to haka a gane ba shi ga mata ana mutuwa da ta tafi kawo ana mutuwa a cikin da ta tafi kawo mai ba a bari shi kai mutum kana ta ƙara tafiya kana ƙara ganin ikon Allah da kuma yi. Mutum aka ci gaban ka aka ci gaban ka ya mutum karfin yi mutum ka kuma amma dai mu muna maganar abin shi ne a han sai bakin ya Bai da akan kumfuri zuciya wal yarbu wannan yarbu'u yarbu' shin ya in suka fi kwace ya fi kama da kuregi samun kuregi suna ce masa sun jabu menene ake masa eh, shimola shimola tana da tafi mage karfi kuma ta iya ya ta lafiya da ko rabuwa sai dai shan su dubu da kan tabarin ko rabuwa kan kan ka ta ta zo a laikar da ta zo ta zama yana kuna kallo kuma ka koyi ta gyara to amma Allah na gani kuma lokacin iyaye na gani cimola bindin ta idan da karfi ko ya so ya fi bindin gafiya gafi mun ka kana jin haji ta fi a gafiya biyu cimola ne don yawa da take maka yin yawa ake kyawa ne shi tun gayu yin yawa tun gayu ne daga shi galibali inda yake zaka ta da daidai da ke mai kyau bai zama a kusa kofa in ya tashi zai fitar da kafa wa yake magana tuli a tsara ya fitar da ita ya yi shi sannan ya fitar da wani ta haka ya fitar da wani kara kara muka ne za a gani inda suka ina ma birnin su za ka ko ina ko ba ce to ban karanta su kuma sirrin da suke abu na haka ba amma dai ya yi kama da irin mata tafiya sai dai ya fi gafiya da rami da menene sauransu amma shi kikawa ne a jikin a da take da tsada Semula mereka anak perempuan, anak perempuan, apa makan itu? Muna dari kamar ketemu dia udah. Hmm. Ah, kawan kosong sama kita itu pun. Rumah tak buat Ya sih Thank you. a ita ina ga ce ta yi kama da na ga ita ce ita ce abun amma wannan a siffan kan ce kana da karana ƙananan ƙabakun da shi nan ku bari a karanta ku ji kawai ko ga ku gane ya boko su shi ko kalla hayawanu min al fasilati al alyarbu'iyyati aka ce sajiru ki yarbu'u Allah ya kafil jaradi a bisa sifan irin berayen nan manyan beraye tsage wani hujjambun ƙoyi yana da bindi dogo to wannan dogon bindin shi ne ne raba ta tasiri yan tahi bai huslati yana karewa da wani jahashi da sha'ar kuma kaga aiki kusa na ce bururu ne ko da farkon har karshen babu gashin haka yake da bindin ya gashi ko tasiru ya tere sai na daga jijjerin kafafuwa an ka zai gaba da shi kurege da yan kuma an gaba sun da kurege kamar jinsin kankaro hmm? kamar ka ce jinsin kankaro ne tun da kai karami kamar ma ce ma ma jinsin kankaro amma ga wannan ya kama da jinsin ainihin kankaro tawirul rijlaini kafafuwan sa can dogaye ne amma hannayen ya can gajeru gajeru daga wannan tsarin kankaro ke kusan kurege ma yana da zan tsarin kankaro hakan na bayan na jinya ta tsawo da dai mutum kallon abu ne bai saya masa kallon wanda shi ne yarbo ya ce ya halatta shi ko na ba afa ngbe akalẹ nkunfosi akalẹ ẹgbọn nàjẹ bá aṣí ni nàṣẹ láyé àràdà àtàwọn ẹgbẹ náà akalẹ nkunfosi akalẹ ẹgbọn wọn dọgbọ ìjàmọ pàtó nǹkan tó ń bẹrẹ jẹ náà yasirbu shi ma ya ce bai san shi ba balle kuma ni ya ce asirbu lam a asir alama ana hannu فيما لدي من المعادن دون الديكشناري بيجر شيء يا بيصير مميزا تبقى كلاك تبقى تبقى كلاك ها ها مونا موصره إلى فريحة شرعي إذا أصرفه فأصرفه تبقى لمعة أصرف على معنى فيما لدي من المعاني to an sai ka je ka ɗauka ce ce dabba ne dai tun da zai ga dabbo shi kuma yaya yake dabba sai ne da shi wala amamu wanda mu san shi amma a shi ha zalika ala wala ba'sa bi akalil wabaratu anta malik wabara bishiyoyin ga ta nan kila ga ta da kila kafin hayawano min zawatil hawafiri wato wai ina da kofoto shi fi hajjalil arnabi amma girman sa irin na zomo ne nan ga zomo kafa sa wace rike irin ta akwai a ce ko kuwa hmm? ya so ne ko zomo ya so gare shi shi ne mai abu na mage ke na irin kafan mage to amma shi wasu a ainihin kokoto yake da shi hafa hafi amma girma su na irin na zomo halin launi launin sa a atahal shi atahal bainal gabarati wa tawabi shi ba baki baki ba ba kuma ainihin kasa ba sai ne ne kamar da jabji kenan ko jabji a kan sai ban tsaya na duba kawai jabji ba kaga shi ma tsakanin ƙasa kuka ike da baki-baki tasirin zanabi na daga gajeren bindi ya harko sakafin asfal haɓansa na ƙasa yake buɗe yake motsawa wajen taunawa A wato dai kamar taunawa? sannan in kada ba ne ba kada sama yake gwabawa ya ƙarshe shi yana cin abinci yana ci ka ga ɗan adam haka yake sama yake bugawa ai san kai baka goro yanzu in ka tashi ka kura masa ido sai dai koyewa yi amma in yana sa goro ai ka gani nan ka zai shi tsaye ka ga yana kwamfasa shi ina dakan shi ka كرشنا بواقع ما كشيد دنا يتعالى شيدون بغض الله في سلاسون دبو دبتش كأنه يجكره فمن إلى ينتقر يدخل في لبنان الخمسة كتبت أكيد ما توفرت وده يا ده سنشين وابو Hmm? a shi nan sun bashi a ciki abinda ba ka kai shi ma ya za ka kama da su da na ce ya yi kamar da jamji jamji ya kawo jamji kila an rukusan jamji ne yawwa sai ka kasa jamji a so ne ba fa izin sa ne ya yi ke ba sai ya kai gajin kaso ne ya kai girman ya? ya ce to kasan da ya hana وما أشبه هذه هذه الأشياء إذا أصابها المغرم وما أشبه هذه الأشياء إذا ما يعلم ما يكشف قال قال مالك عليه الجبر يحكم فيها ما مسه كنت أكي قيمتها طعامه فإن شاء الذي أصابه in ya ga dama wanda ya samu abin nan zalika a kama kulla miskinin babbi fa in sha a sama li kulli muddin Ko a inda malik da shiyari yana da zafi a wurin malik ya ishe kamar ne sai dai ko ita mana